Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Alhamis 29 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. Jami'an tarayyar Turai sun yi kira da a sake kakabawa Rasha tsatsauran takunkuma kan harkokin kasuwancinta. Kamfanonin Turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai sannan farashin makamashi na sake hawa. cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa ta ke miami ta ce mahaukaciyar guguwan nan mai suna ayan ta afkawa jihar florida tsakanin labaran duniyar kenan. To har ila yau za ku ji cewa yayin da aka kada gangar yakin neman zaɓe a Najeriya, hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta NBC a ƙasar ta yi gargaɗi ga kafofin yada labarai da suke yi ƙa'idojin da ta shimfiɗa musu. kada a yi garajen faɗan sakamakon zaɓe in ba hukumar zaɓe ta riga ta faɗa ba sannan dole ne kowace jam'iyya ba ta dama ta faɗi abin da ya kamata ta faɗa kada a ce a ah, wannan su suke mulki wannan ba su suke mulki ba manoman koko a ghana sun yi barazanar tsallakawa da amfanin gonakinsu zuwa kasar abrikos don su sayar muddin gwamnati ba ta kara farashin kokon a kasar ta ghana ba kiran da muke shine gwamnati ya yi kokari a zamna da manyan manoma a iya ko da ba yanda su suke son ba a yi a samu dai wayansu eh, a dace kan farashin da zai taimaki kowa Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labarin duniya. Jami'an tarayyar Turai sun yi kira da bawa Rasha tsauraran takunkuma kan harkokin kasuwancinta inda suka soki hukumomin Moscow kan zaben raba gardama na bogi. da suka gudanar a Ukraine. Lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓa ikon wasu yankunan makwabciyarta don haɗewa da nata. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce ƙuri'ar raba garrama da Kremlin ta shirya a yankuna hudu na Ukraine don shiga Rasha. wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙasa da ƙarfi rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa amma ukraine da amurka da ƙawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar von der leyen ta ce eu na shirin fito da sabbin takunkumin shigo da kayayyakin rasha da kuma faɗaɗa haramcinta na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje don hana sojojin na kremlin samun muhimman fasahohin zamani A wani labari mai nasaba da wannan kamfanonin turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu na gangan. Waɗanda suka taho daga Rasha lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai, wanda hakan ya sa ƙungiyar ta iyu e ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. Wasu jami'ai da masana harkokin makamashi na Turai sun ce akwai yiwuwar Rasha ce za a zarga da yin zagon ƙasa, yayin da wasu kuma suka yi gargaɗin a guji nuna yatsa har sai masu bincike sun iya tantance abin da ya faru. Rasha tana amfana daga hauhawar farashin makamashi da kuma matsin tattalin arziki a duk faɗin Turai. Moscow dai ta takaita jigilar iskar gas zuwa Turai a matsayin ramuwar gayya kan takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata bayan mamayewar Ukraine. Cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ayan ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. masu hasashen sun ce ayan ta zo sauka ne a ranar laraba kusa da cayo costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 250 a cikin sa'a guda wacce ta yi kusa kaiwa mataki na biyar ma'auni da ke nuna karfin guguwa da irin barnar da za ta yi sama da mazauna gabar yammacin florida miliyan biyu ne aka ba da umarnin ficewa daga gidajensu yayin da gwamna Ron DeSantis ya nada dubban sojojin kota kwana da ake kira da National Guard don su tallafa. Tuni dai aka rufe wuraren yawon bude ido irin su Disney World, Universal Studios da SeaWorld a wani mataki na tunkarar guguwar. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba batun zaɓe a Najeriya. Inda yayin da gangamin yakin neman zaɓe na shekarar 2023 kan kama a jiya Laraba. Hukumar kula da harkokin watsa labarai ta NBC a ƙasar ta yi gargaɗi ga kafofin yada labaran Najeriya da su mutunta ƙa'idojin da ta shimfiɗa musu yayin gabatar da duk wani shiri da ya shafi siyasa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Hukumar ta NBC dai ta buƙaci 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye da suka shafi siyasa a ƙasar da su jagoranci mai kyau tare da mutunta ka'idoji da hukumar ta shimfiɗa don gudun cin zarafi ga wani ta hanyar kalaman batanci ko na cin zarafi har ma da furta kalaman da ka iya tada zaune tsaye a yayin da ƙasar ta shiga wannan lokaci na yakin neman zaɓe na shekarar 2023. Shugaban hukumar ta NBC Malam Balaraba Ilela ya ce za su saka kafar wando ɗaya da duk wani kafar watsa labarai da aka kama da take wannan doka. za mu bari uh, wata kafan watsa labarai ta bari amfani da ita domin cin mutuncin wani ko cin zarafin wani ba kuma dole ne babu maganan labaran karya wato fake news ko hate speech wato kalamai na batanci ga wasu uh, kada a yi garajen faɗan sakamakon zaɓe in ba hukumar zaɓe ta riga ta faɗa ba sannan dole ne kowace jam'iyya a bata dama ta faɗi abin da ya kamata ta faɗa kada a ce a ah, wannan su suke mulki wannan ba su suke mulki ba a'a dokar mu ya ba da cewa duk wanda ya zo yake neman ku bashi dama ku bashi dama kuma ya faɗi abin da ya kamata ya faɗa ba abin da ya ga dama ba gargaɗi na shine duk kafar labarai da suka da suka kauce ma wannan ka'ida ko wannan doka to za mu sa kafin wando da su a fayyade jam'iyyun adawa a najeriya sun sha zargin kafofin yaɗa labarai musamman na gwamnati da kin ba su dama su bayyana ra'ayoyinsu da manufofinsu idan lokacin yakin neman zafi ya karato sai dai da wannan gargaɗi da matakai da hukumar da ke da halakin kula da harkokin yaɗa labarai a ƙasar ta ɗauka ya sa muka ji ta bakin alhaji shehu musa gaban shugaban jam'iyyar adawa ta sdp a najeriya irin wannan zai kawo canji fiye da ke tunani domin zai ba mutane access to information masu neman labarai mai ke tafiya ya je ya dawo za su same shi wannan babban abu ne ba mu kaɗai ba kowace fati a bata dama ta faɗi manufofinta mai take so ta yi a najeriya wannan ne demokradiyya zai karfi a najeriya tuni dai hukumar zaɓe a najeriya inec ta bayyana wa jam'iyyun siyasa a ƙasar dokokin gudanar da yakin neman zaɓe kamar yadda dai dokar zaɓe ta shekarar 2022 ta tanadar tare da jan kunne ga ga jam'iyyun da su guji amfani da zafafan kalamai na cin zarafi ko cutar da wani ko addini da ma nuna kabilanci ko bangaranci tsohon shugaban majalisar matasa a najeriya kana dan takarar kujerar sanata a jihar taraba murtala garba gamji ya ji hankalin matasa da su guji a yi amfani da su wajen tada zaune tsaye a wannan lokacin muna kira ga matasanmu a bar duk wani harka na shaye-shaye ko na kwaya ko na kabilanci ko na bambanci addini kai ko a fatin ma yanzu mutum ake yi so kira gida da muke ci gaba kenan da matasanmu maza da mata. Tsohuwar shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya kana shugaban kwamitin fitattun 'yan Najeriya a cibiyar kyautata demokuraɗiyya da diplomasiya ta Sabana da ke Abuja. Honorable Zainab Bukacuwa ta yi ƙari da cewa. Waɗanda duk suke da hannu a cikin zaɓen da za a yi na 2003 su kula. Akwai mutane da yawa waɗanda suke da hannu a cikin zaɓe. Sannan su masu zaɓe ɗin ko kuma 'yan takara muna roƙon kansu da su tsaya su yi fi lahi ba tare da an tayar da hankali ba fatan mu shine a samu zaɓe na kwarai in aka yi aka gama ba hate speeches babu ta da hankali to abin da muke fata kenan a yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama don ganin wa zai yi nasarar fitar da 'yan kasar daga cikin halin kunci da suke ciki jamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nan gaba kaɗan za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin barazanar da manoman koko ke yi ga hukumomin ƙasar. Amma kafin nan ga ƙarshen labaran duniya. sandan kwantar da tarzoma a iran a ranar laraba sun yi fito na fito da masu zanga-zanga da ke rera wakar da ke cewa a kawo ƙarshen mulkin kama karya a wani babban dandalin da ke birnin tehran yayin da aka ci gaba da bore a duk faɗin ƙasar kan kisan wata matashiya da 'yan sandan hisba suka tsare saboda bata rufe gashinta da kyau ba an kuma yi zanga-zanga a wasu biranen ƙasar saboda mutuwar mahasa amini 'yar shekaru 22 da haihuwa 'yar kabilar kurdawa da aka kama a ranar 13 ga watan satumba kuma ta mutu kwanaki uku a asibiti bayan da ta yi wata doguwar suma. Wannan zanga-zangar ita ce mafi girma a Iran tun bayan wacce aka yi a shekarar 2019 sanadiyar tashin farashin iskar gas a ƙasar. 'Yan uwan Amini sun shigar da ƙara a ranar Laraba kan jami'an 'yan sanda da suka kama ta inda suka buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan yadda aka kama ta da yadda aka yi da ita da kuma yadda aka kai ta asibiti Kasashen Armenia da Azerbaijan sun zargi junansu da karya yarjejeniyar tsagar ta buɗe wuta da aka kulla da ta kawo ƙarshen yaƙin kwanaki biyu a wannan watan wanda shine karo na biyu a cikin kwanaki biyar. Ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta bayyana cewa da misalin karfe shida na yamma rukunin sojojin kasar ta Armenia suka fara harbe-harbe a wuraren Azerbaijan a yankin Kalbajar inda suka raunata wani ma'aikaci guda kuma sojojin Azerbaijan sun ɗauki matakan ramuwar gayya. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar Armenia ta bayar da wani labari na daban inda ta wallafa a shafinta na Twitter cewa sojojin azerbaijan sun yi lugudan wuta kan wuraren armenia da ke kusa da kan iyaka ta hanyar amfani da roka da wasu manyan makamai lamarin da ya sa bangaren armenia ya mayar da martani a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manoman koko a ghana sun yi barazanar fita da kayansu zuwa ƙasar africos da ke makwabtaka da ganar muddin gwamnati ta ƙi ƙara farashin kokon manoman dai sun yi nuni ne da matsin tattalin arziki da ƙasar ta ghana take fuskanta lamarin da suka ce ya sa ba sa amfana da noman da suke yi daga kira ga rahoton da Hawa'u Abdulkarim ta aiko mana. Manoman koko a garin Jamfokuro da ke gundumar Safe, Jabaso da ke yankin yammacin arewacin Ghana sun yi barazanar fita da koko zuwa kasar Ivory idan gwamnati ta ta kara farashin koko a cikin lokacin koko da aka shiga ta shekara 2022 zuwa shekara 2023 inda suka bukaci gwamnati da ta kara kuɗin buhun koko ɗaya wadda halin yanzu ake sayar da ita a kan siri 660 kwatankwacin dalar Amurka 63 zuwa siri 1200 biyu kwatankwacin dalar amurka ɗari da goma sha shida a cewar manoman matsalolin tattalin arzikin kasar ghana da ake ciki a halin yanzu ya shafe su saboda farashin kayan aikin noma da ma'aikata da sauran ayyukan duk ya hauhawa shugaban kungiyar manoman yankin isifu isaka ya ce we are pleading with the government muna kira da gwamnati da ta taimaka ta kara mana farashin koko zuwa kaso 30 cikin 100 saboda muna girban koko mai yawa a wannan yankin amma babu wani wani amfani da muke samu daga aikinmu muna yin ayyukan noma a bangarori daban-daban duk da haka ba za mu iya biyan kuɗin karatun 'ya'yanmu ba mun ji cewa kasuwancin koko yana tashi kuma akwai riba sosai a kasar cote don haka idan gwamnati ba ta ƙara mana farashi ba za mu fitar da koko zuwa ƙasar waje domin sa'ar da muka yi yankinmu yana kusa da iyakar ivory coast malam jafaru dan kobiya mataimakin daraktar binciken yanayi da kare martabar abinci abinci a Ghana ya yi kira ga gwamnati da ta yi gaggawar sauraron karar manoma. Dokan Ghana ba wani wanda zai iya ya fita da koko ya sai da shi wani wuri illa kokobot su kawai suke da incin sai da shi wani wuri. Shisa in dai ba gwamnati ya iya ya samu wannan kokon an sayar mai ya iya ya samu ya samu kudinci da zai sayar makasan waje ya iya ya biya wayannan basussuka ba zai zama na cewa ana karban kudin ne ana ba manoma duk kuma suna daukan kudi kayan abincin ko kayan kokon suna ba wasu garuruka kaga mu ya dame mu kiran da muke shine gwamnati yayi kokari a zamna da manyan manoma a iya ko da ba yanda su suke son ba a iya a samu dai wayansu eh, a dace kan farashin da zai taimaki kowa bangaren gwamnati kuwa fifi buwafo shugaban da ke kula da harkokin jama'a daga hukumar da ke daidaita farashin koko a ghana wato ghana cocoa board ya ce in determining whether to increase price and the... a cikin yunkurin kara farashi ko Okasu zai iya amincewa hukumar Kokobot za ta amince da wannan matakin neman kara farashin koko saboda Kokobot ba ta da alhakin kara ko rage farashi sai dai kwamitin samar da koko a Ghana za su iya sake farashi kuma a halin da ake ciki suna tattaunawa domin su fito da sabbin dabaru wadda ya shafi farashin koko a cikin wannan lokacin koko da aka shiga. Hawa Abdulkarim Yofaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 1 dare ne da minti 15 na safe kenan da minti 15 a can najeriya nijar kamar da chadi da ma ganar wato inda agogo ke cewa karfe 5 da minti 16 kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah ya Allah na Allah ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan wata matsala da ake dangantawa da bautar da ƙananan yara a jamhuriyar Nijar. Inda kamar kasashen nahiyar Afirka da dama ake sa ƙananan yara ayyukan da suka fi karfin shekarunsu waɗanda idan haka ta faru a ƙasashen da suka ci gaba. zai kai ga yi wa iyayen hukunci mai tsanani a waɗansu lokuta ma har kuma ta kwace 'ya'yan. Yau ma muna tare da bashar mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. A makon da ya gabata, Bashar Mamman ya fara bayanin kan dalilai uku da ya ce su ne sanadin bautar da ƙananan yara lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu mu Sulaiman Barma ya jagoranta. na biyu akwai waɗanda ake badawa ga wasu su waɗanda wanda ake bada gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran ko wasu 'yan uwa ga uwayen yaran ko kuma wani malami da 'yan ka ɗauko fannin karatun muhammadiya ko in ce ma karatun allo mm. bayan shi sannan sai su ma kuma yaran wasu karan kansu anda suka tashi cikin wani yanayi na rayuwa wanda ya sa inda babu wani wani zai tsawatawa ba su da wani gata in ka ɗauki shi wannan rukunin kuma su ma kana samun da dama daga cikinsu suna aiki wanda ya wuce kima ya wuce min zana aikin da ya kamata a ce yaro mai wa'annan shekaru ya yi kahin ma mu shiga cikin wannan ya kamata mai shahada wai wane ne ma yaro dan in ka ɗauki usula ta majalisar Dinkin duniya wanda aka ɗauka mai kare hakkin ƙananan yara cewa da cda mm. ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara goma sha takwas to idan kana cikin wannan rasa ta waɗannan shekaru kai kai ne yaro kuma ya kamata a ce ka ina ne wurin ka makaranta ce wurin koyon ilimi kahin ma mu shiga cikin wannan ya kamata mu shi haɗa wai wane ne ma yaro dan in ka ɗauki usula ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka ɗauka mai kare hakkin ƙananan yara cewa da CDE mm. ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara goma sha takwas to idan kana cikin wannan rasa ta waɗannan shekaru kai kai ne yaro kuma ya kamata a ce wurinka ina ne wurinka makaranta ce wurin koyon ilimi wurinka yana yiwuwa makarantar boko yana yiwuwa makarantar allo ko kuma yana yiwuwa koyon wata sana'a amma ba sana'a ba wanda za ta sa kashe kana wani aiki wanda daga baya kamar yadda abokin muhawara ya gayi za ya maka illa in ka ɗauki uwaye da dama na Nijar ai abin yana tasowa wani bitun daga gida in ka je ƙauye mu da muka girma kauye mun san eh, yadda uwaye wani bi suke tura yaro uba kai ne ya kamata a ce ka tashi ka kula da yara ka yi su har sun girma sun kai wani mataki tun da kurba daɗe dai miye ne dama ranar haihuwa ranar haihuwa da in ka kai wani matsayi ne na rayuwa shekaru sun tahi yaran su komu su zan su ne za su ɗaukaka me sai aka ga akwai mutane wanda sun tunanin su yaron wai tun yana karamin nema lokacin da girman nashi bai ma kare ba bai ma iya kosawa ba suka ɗaukan nauyi suna aza mishi ne ya ɗauki nauyin kanshi ko kuma ya ɗauki nauyin su yanzu in ka ɗauka ai ayyuka kamar yadda shirya gai ba kowane aiki ne akwai ayyuka wa'anda an sa su cikin rukunin horo su wannan horo ne ake baya yana daga cikin tsarin tarbiyya tsarin tarbiyya wani a ce wanga kana koyon kira kana koyon eh, wani farauta kana koyon noma to wajen noma musamman nan ne ƙauye in ka doka ke da illa tunda ai bayan ana koya maka shi domin idan ka girma kai ma ya zama ka zama mai gidan ka ka rike ka me akwai gidajen da za ka ganin yaran ana tura suna tiya suna gubare ma to yaro da ya kamata su yi noma su wani a gonar wani dan abiya su su ina a gonar wani dan a biya su su kama iyayen su dan abiya su su kama iyayen su kaga wannan na ɗaya kenan na biyu har yanzu in ka koma cikin karkara za ka ganin yara waɗanda sai bayan an taso da gona za ka ganin zo musu kan itace ko in ce kanun itace masu nauyi waɗanda ya wuce zanen da ya kamata su ɗauka alhali ko kowa ya san yaro in yana cikin wani eh, mataki na wasu shekaru idan yana ɗauka abu mai nauyi abin yana iya samun illa ga irin yadda zai dora fa'inta abubuwa ma ko da ya tafi koyo ne wajen makaranta ya shafi yanayin kwakwalwar shi in ka hidda wannan akwai wasu dai ayyuka ga sanan yan karun ma wanda yare ke yi kauye wani a kwaso kasa wani a je a buga jirgi wani a a kai dai ayyuka ga barkatai wannan abin da shahawai kauye ne wannan wani abin ai shine ya kai har inda daga cikin wasu kauyen wasu suka gada ya kamata a ce su dogara ga yaran su tun yanzu suna yan ƙanana har suke bada su suna ta haya haya suna jewa suna yobara bara domin abin da suka samu a aiku ma uwayensu don wani lokacin ba cikin garin inda aka yi su ba nan suke aikin ba a'a dokar su ake sai a haita da su duk da hadarin da ke da kwai bayan shi karan kanshi aikin hadari da yawa yare ke fuskanta cikin irin na abubuwan kaga na dai babban illa yaro bai samun damar shi karatu illa ta biyu akwai eh, hadari ne kamu da wasu malati inda babu halin da a doka a kula da shi har ya tsere rayuwar ta salwanta kaga akwai hadarin wani ko wata mota ya samu dai wani hatsari kaga wannan shi ma duk kasawa ce ta wasu daga cikin mahaifa wa'anda ba su fahimci ba rawar da ya kamata a ce yaro ya taka matsayin bai zama babba ba matsayin bai kai inda ya kamata a ce shi dora aiki wanda zai kawo ya rike kanshi sannan kuma su ma ya rike su sannan na maka zancen rukuni wanda su ga su eh, wani yanayi na rayuwa ya sa ko halin maraici ko wani halin ba a samu tarbiyya ba an ragace sun je sun bi uwa duniya to in ka ɗauki irin waɗannan babu wani zai tsawata su kana ganin su kuma da yawa a nan cikin Nijar in ka je cikin birane in ka je cikin ƙauya kana ishe su suna aiki ga yana wanda bai kamata ba yau sai ma ka inda ake haƙan ma'adanan nan wanda ake yi da hannu hmm. nan ne zaka ganin abin tausayi masu haƙar zinari zaka ganin in ka zo wurin in akwai mutum dubu wanda ke haƙa in ka diba fiye da rabi ba su kai shekara goma sha takwas ba yare ne kuma wuri ne mai ɗan ba haɗari tun da ikin da irin wannan wuri mutane suka haɗu a wannan wurin doka ita kan kanta ma lokacin rauni gare ta hmm. tun da babu wani wanda zai zo shi shi ke kula da doka a kare hakkin yaro a kare hakkin babba sai ka ga mayan suna yi ta unhwani da yara a sa yaro cikin rami shi an ne gina shi an ne gina har inda ba ma shi ya hitawa idan aka san bacewar rana rama yana iya rusuka rarruka yaro sarwanta. na'am bashar kashi tuni ibrahim ya fara taɓa wasu daga cikin dalilai a zahiri menene ke kawo wannan eh, al'amari na bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi karfinsu? To, eh, akwai bincike, an yi bincike da yawa, eh, akwai ma'aikatu daban-daban wanda suka sa ido bisa kan irin wannan abun. Akwai ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan noma wadda ake ce ma fawo. akwai kuma bureau international de travail wanda ake cima bit e ko in ce ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya mai kula da aiki ƙadago mm. mm. to cikin binciken da aka yi nan niger eh, an lura da cewa wajen kashi saba'in da uku eh, suna cikin wannan halin na aikin yara kuma an yi aiki tukuru tsakanin eh, jihar doso da yamai da tilabiri wanda ake cewa region de fleuve su ne an lura da cewa game da wannan aiki na gandari ana amfani da yara sosai kamar wurin ayyukan eh, noman shinkafa sauransu noman shinkafa da sauransu kuma an lura da cewa wannan sa aikin na yara yana kawo masu illoli da yawa cikin rayuwarsu yana hana su zuwa makaranta a lokaci yana tarda rayuwarsu saboda yana sa su shaye-shaye eh, wanda zai sa su fuskanci aikin kuma yana bata masu tarbiyya saboda yaron da ya shiga shaye-shaye shi kenan ya shiga wani hali na rayuwa abin da ake so a gane a nan shi wannan bincike bai ce ba mutane kasu koya ma yaransu aikin da suke yi na yau da kullum ko ya kasance aikin noma kamar yadda malam ibrahim ya ce ko ya zamanto aikin gandali ko aikin shinkafa amma in za a aiki da yara a san irin aikin da ake sa su wanda yake daidai da ƙarhinsu To a gaida malamai yau ma lokacin ya yi halin nasa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji illar wannan ɗabi'a a rayuwar ƙananan yara. kafin nan a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita ibrahim musa sai kuma jagoran tattaunawa sulaiman muni barma da jimbi hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ku jama'a tambaya ni ke da ko kan To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaicen jami'an tarayyar turai sun yi kira da a kakabawa rasha tsatsauran takunkuma kan harkokin kasuwancinta inda suka soki hukumomin moscow kan zaben raba gardama na bogi da suka gudanar a ukraine lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓa ikon wasu yankunan makwabciyarta don ta haɗe da nata shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce kuri'ar raba gardama da kremlin ta shirya a yankuna hudu na ukraine don shiga rasha wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙasa da ƙarfi rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa amma ukraine da amurka da kawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar A wani labari mai nasaba da wannan kamfanonin turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai. Sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu da gangan waɗanda suka taho daga Rasha. Lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai wanda hakan ya sa ƙungiyar ta iyu e ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. To daga ƙarshe cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna ayan ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen sun ce ayan ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da Cayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida. Tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 2,500 a cikin sa'a guda. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato ukun dare kenan a nan Washington DC za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a lokacin da ake so. yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da hada mana shirin sai injiniyan mu jimi ne mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.